ai tun da malam ya ce ya yi sahar nan ta uku ya gani ko shi ko ni to in Allah da ni ne zan hau shugaban kasar nan bayan babu Buhari bari in ga ikiti wa zan tsaida ciyaman kamfen nawa Kano wa zan tsaida ciyaman kamfen nawa ikiti dai Buhari mai kankana tun yana jin yarabanci kaɗan kaɗan shi za a aika a da Lagos da Ondo da Ogun ya yi masu. Kano da Katsina da Sokoto kuma zan aika eh, Nura tun da shi ɗan zamfare ne can ya ci ma ya ciwo manta. kuma yankin jos da su bauchi da su adama da su fulatu can tunda shi awal dan jos dan can ne bari in rubuta shi ne kwamandan yakin neman zaɓe na nawa a can yankin jos awal dan jos kenan yankin nan kuma barna ta tsakiya da barno da can wajen su yobe bari in gani da nasara lafiya zan sanya dan mulki kenan dan mulki zai ciwo man can kawai ina gida ina bacci no, <coughs> kuma no, no, no, no, no, no, no, no, no, da <coughs> zaɓe tun da an riga an karbi kuɗin kikin shiga cikin sahun neman takarar shugaban kasa dubu ɗari ki ya shiga neman takara allah kiyaye gobe za su ɗauka ba za a je a kai wa mutane 'yan kamfen don koko kwanto babu na riga na zama shugaban kasar nan buhari na wucewa <laughs> oh, no no no no dan malamin nan ba ƙarya zai ba shugaban kasar nan in Allah da tunda ce ko shi ko ni to ni ne dan malamin nan ba ƙarya yake ba a solo LTV ta sha ta nishaɗantarwa. ina sai da wannan gidan na ci gaban ƙasar nan. Ai zu ƙasun gida da zan sai gwarin ba Eh zango area 11 dinni ne. Ba su yadda gadala, ba su nuna gadara. Kai, kai, na sai da gidan nan kudin takara na neman shugaban kasa ba su isa ba dole sai sai da gidan dubu ɗari bakwai da hamsin kuna ƙara shi aiki da saya da idan ka gani nawa gani dubu ɗari bakwai da hamsin duk da shi zan har hada in yi takarar nan raba a kamfen in samu zama shugaban ƙasar nan buhari na wucewa ni ne